وكل ذلك عليهم ما تثبت به فؤادك duk labarurkan nan da muke baka na annabawa da manzanni waɗanda suka gabace ka da al'ummunsu muna baka labarin su ne ma nu tabbitu bihi fu'adak abinda zamu tabbatar da zuciyanka da shi wato ka kafe akan gaskiya kada ka damu da cewa an karyata ka saboda abu na da zafi mutum ya kawo sako yana da imani da yaqini cewa gaskiya yazo da shi amma a karyata shi shi yasa ko da aka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam kaga abinda Allah ya giya masa shine ba kai ne faro ba Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ya ce mun sani cewa yana ka, yana bata maka rai yana sa maka bakin ciki da damuwa cewa kafirai suna karyata ka amma Allah ya ce walakin fa innahum la yukadzibunaka ba kai suke karyatawa ba walakin da zalimi da bi ayatin lahi ya jihadu su kafirai suna karyata sakon Allah ne ba suna cewa kai makaryaci ba ne don idan ka zo da gaske aka ce ba kayi yi karya kai makaryaci ne kamar da kafirai suke gyawa annabi sallallahu alaihi wasallam dole mutum ya ji damuwa da bakin ciki to a bayan Allah ya gaya masa haka cewa ba sa bane ba shi ake karyatawa sakon ake karyatawa sai Allah ya ba shi tasliya تيتو ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم رسولنا ولقد ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين لن تاكي الله جاء من يتيوى قد راما قد قريتاك أكي ولقد كذبت رسل من قبلك كودا سن قريتاك أي أن قريتا من ذنبك ذو زبانك وقوم هرأك hatta atakum rasuluna har sai da taimakon mu da dauki mu yazo musu wala mubaddila li kalimatillahi ba a canza magana Allah subhanahu wataala saboda haka kai ma kai hakuri yadda su ma suka yi hakuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗebe masa cewa shi yasa ya zama to ko da wasu suka zo suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da bai masa daɗi ba a lokacin da annabi ya yi rabo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai abdullahi ibn mas'ud ya zai gaya ma annabi cewa ga abin da wani ya faɗa cewa wannan rabon da aka yi ba a yi shi dan Allah ba abin ya ma annabi zafi har abin ɗin masu yake cewa na yi na dayi na daman giya ma annabi sallallahu na so a ce ban giya masa ba saboda irin ɓacin da na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma abdullahi bin mas'ud yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu akhi musa Allah ya ji din dan uwana Musa alaihi salatu da laqad uziya bi akthar min hadha fa sabar an cutar da shi da irin abin da yake wannan amma shi ma ya haƙuri kaga ashe kenan duk sanda abu ya same mutum musulmi so ake aje a giya masa abin da zai kwantar masa da hankali ya fahimci cewa ba fa ne farau ba da haka ko da mutum an masa abu bai ji daɗi ba sai aka zo aka giya masa abin da ke nuna cewa ba shi aka fara yi haka bai kamata ya haushi ba in ya fahimci fiqhun tasliya ya kamata ya ji daɗi ne ya fahimci cewa to lallai fa ana neman sa da da alheri to haka imam al-bukhari bayan nan imam al-bukhari ce babu iyada fil marid babu da ke bayani akan ah, ziyartar mara lafiya yace haddathana muhammad bin abdul aziz قال حدثنا مروان بن معاوية أبو معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان قال عن أبي حازم يتي أبو حازم وسلمة بن دينار مالي زاهد أزام ليش da kalamai kyawawa wanda mutan kawo maganganun shi a baya can ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu ya ce ya karko daga abu huraira Allah shi kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man asbaha minkum al-yawma man asbaha al-yawma minkum sa'ima cikin ku yau waye waye waye gari yana mai azumi man asbaha yawma waye waye gari a yau minkum daga cikin ku sa'ima yana mai azumi qala abubakar ana abubakar as-siddiq du shaybatil muslim tattijin musulmai thani yasnaini idh fil ghar babu wanda ya taba rigaye shi zuwa wani alheri duk wanda ya so ya aikata alheri idan yayi gasa da abubakar sai ga abubakar ya masa ko ya wuce shi radiyallahu anhu abubakar ce ni ya rasulullahi na waye gari ina mai azumi qala man aada minkum al-yawma marida annabi sallallahu alaihi wasallam ce waye cikinku yau ya waye gari ya je kai ma mara lafiya gaisuwa qala abubakar ana sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace ni ma ya rasulullahi ni na je na kai ma mara lafiya gaisuwa a yau qala man shahida minkum al-yawma janazatan nabi sallallahu alaihi wasallam yace to cikin ku yau waye yaje ya halarci jana'iza ta musulmi qala abubakar ana sayyidina abubakar yace ni na je na halarci jana'iza musulmi ya rasulullahi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man atar amali yawma miskinan waye wanda ya ciyar da miskini a yau qala abubakar ana abubakar yace ni na ciyar da miskini ya rasulullahi qala marwan marwan bin muawiya al-fazari yace balagani labari ya zo mini annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama'a hadhihi al-khisal fi rajulin fi yawm wa'annan al'amuran da muka kididdiga nan guda hudu ba za su taru ga wani mutum ba a yini daya illa dakhala janna sai ya shiga ya aikata waɗannan al'amuran guda a cikin yini ɗaya? to zai shiga aljanna idan ka dubi wannan hadisin mahallin shahidin da ya sa al bukhari ya kawo shine waye ya ziyarci mara lafiya wanda yana nuna falalan ziyartar mara lafiya to amma mutum ya zama to duk sanda aka neme shi da alheri ya zama to mai gaggawan aikata alheri sai dina abubakar radiyallahu anhu ku duba ya waye gari da azumi amma kuma ya ciyar da miskini kamar abu ne wanda yake da alaka kamar yana da yana kishiyantar juna wanda wani bisa ɗabi'a in yana azumi gani yake inda wani zai zo yana roƙon sa ya bashi abinci zai ce to kai me yasa ba za ka yi azumi ba ayo litinin ne ya kamata kai ma kana azumi amma abubakar radiyallahu anhu bai kalli wancan ba ya ciyar da miskini gashi shi yana azumi wanda ciyar da abinci yana daga cikin ɗabi'u kyawawa da addinin musulunci ya zo da shi gashi yanzu muna fuskantar ramadana yana daga cikin abubuwan da ya kamata muhimmasu da shi ciyarwa ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لسان, مقا... لسان حالهم ينتوى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا muna ciyar da ku ne don Allah ba ma fatan ku gode mana ba ma fatan wani takayya da gare ku kawai muna ciyar da ku ne don Allah haka magabata na kwarai suke akwai wanda aka ce cikin banu adi wa'anda lokacin da ake azumi ba sa tsari su kaɗai sai sun nemi wanda za su kira zai ci abinci tare da su idan bai samu wanda zai ci abincin tare da shi ba zai kinkimo abincin ya zo masallaci ya ajiye sai ya samu wanda zai ci abincin da shi sannan ya ci abinci suna da kokarin ciyarwa kada mutum ya ce to ai sai ina da kuɗi da yawa na iya ciyarwa a'a duk abin da Allah ya hore maka duk kankantarsa ka ciyar Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqin nar walau bi shiqqi tamra ko da rabin dabino ne tsagin dabino za ka nemi Allah ya tsare ka daga wuta to ka nemi Allah tsare daga wuta ta hanyar ciyar da tsagin dabino rabi idan za ka iya sayan dabino naira hamsin ka zo masallaci ka ba ma wani bawan Allah ka ce akar maka lawa gashi a bude baki da shi kai ma ka samu ladan ciyarwa duk abin da Allah ya hore wa mutum yayi amfani da shi kada ya ce sai na tara kuɗi li yumtiku du sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyumtik mimma ataahu Allah لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيدع الله بعد أسر yusra kada mu rinka cewa sai mun samu zamu bayar mutum yana ganin cewa kullum sai dai shi a bashi kuma shi ya cancanci a bashi to a kai ma ka samu cikin kaɗan ɗin da Allah ya baka ka nema ka rinka ba mutum yana daga cikin awwal da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai sa mutum ya shiga aljanna ciyarwa da aka sai dina abubakar radiyallahu anhu mai ciyarwa ne kamar yadda hadisin nan ke nunawa سليت حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة شباب بن سوار قال حدثني المغيرة بن مسلم قال عن أبي الزبير قال عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب جابر بن عبد الله الأنصاري يجي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا زيرش وتماتا بات جن دائي بات للافية أنا جمة أم السائب وهي تزف زيفو ما تنن تنا كرما jikinta na rawa saboda zazzabi bi ma'ana tarta'idu aw tartaji jikinta na kyarma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gurin ta fa qala malaki kace me ya same ki qalat al umma akhzaha Allah kace zazzabi ne Allah ya wulakanta zazzabi sai mummuna addu'a ga zazzabi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ki kame daga wannan magana kada ki zaki zazzabi la ta ha, kame bakin ki kada ki zage kada ki zage ta fa innaha tudhibu khataayal mu'min saboda eh ai zazzabi na tafiyar da khataayal mu'min zunuban mu'mini ne kama yuzhibu al-kiru khabath al-hadid kamar yadda wuta a lokacin da ake hura wuta wata makeri lokacin da ake hura shi yake cire duk wani irin tsatsan da ke jikin karfe hakan nan zazzabi ke cire laifuffuka da zarban da mutum ke da shi wato yana zaman to maza kafara kenan na zanubansa da haka kada mutum ya zagi zazzabi ya yi fatan alherin da yake ce kamar da bayanai suka gabata cikin hadisin da muka karanta yace na ishaq wato ishaq bin ibrahim قال أخبرنا النذر بن شميل شميل بن هذا ya faɗa na daga cikin usulobin da ake gane Ishaq ibn Ibrahim shine ya zama to yace akhbarana da haka idan Imam Bukhari yace haddathana Ishaq yace akhbarana إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بالاستكراء قال أخبرنا النذر بن الشميل إذا النذر بن الشميل يأتي أخبرنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة يأتي عن ثابت البناني ثابت البناني عن أبي رافع قال عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أبو هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يقول الله وأن حديث قدسي الحديث القدسي الحديث الإلهي Allah shi ke magana da kansa yake cewa ya yaqulu Allah Allah zai ce istas'amtuka na neme ka ka ciyar da ni falam tut'imni amma ka ki ciyar da ni qala bawan Allah sai yace ya rab ya ubangiji na ba kai fa wa kaifa tas'amtani ta yaya ka nemi in ciyar da kai walam ut'imka ban ciyar da kai ba wa an anta rabbul alamin alhalike ne ubangiji talikai kai ne kake ciyarwa ba a ciyar da kai a ghairar lahi a takiru waliyan fatir samawa ti wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin Allah baya bukatun komai da wurin kuwa shi yasa yahudawa alaihim la'a'inullahi ko da suka ji Allah subhanahu wataala yana cewa man alladhi yuqribu Allah qardan hasana sai suka koma suna cewa Allah ai ba shi yana yana fama da talauci ne shi yasa yake neman rance Allah ba baya bukatun komai da gunkuwa shi ke azantawa idan kun yi alheri kun yi makan kuni Allah ke cewa ku yi alheri ya zama kaman kun masa alheri idan kun yi mabayinsa alheri shi sai ya muku alheri da haka Allah subhanahu wa ta'ala an gurin yana cewa bawa na ne ka ciyar da ni ka ki ciyar da ni bawa sai ya rinka mamaki ta yaya ya ubangiji ka nemi in ciyar da kai na ki ciyar da kai wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangijin talikai qala sai Allah ya ce masa ama alimta shin baka sani bane anna abdi fulanan cewa bawa na wani istat'amaka ya nemi ka ciyar da shi falam tus'imu ka ciyar da shi ba don ba ka da shi ba yego yana neman ka bashi abinci ka ƙi bashi abinci yego yana fama da yunwa ka ƙi taimaka masa amma alimta ba baka sani bane annaka laukunta a at'amtahu da a ce lokacin da yazo yana neman ka ciyar da shi ka ciyar da shi ne lawajadta zalika indi da za ku za ka zo ka samu sakanya haka a gurina yau ranar sakayya ne zaka samu ladan abin da ka aikata a gurina ibnu adam Allah yake ya kai dan adam istisqaituka na nemi ka shayar da ni falam tuskini ka ki shayar da ni na nemi ruwa ka ki bani ruwa ba karamin laifi bane mutane suna neman ruwa mutum na da ruwa ya hana laifi ne babba kamar yadda yake na daga cikin mafi alherin sadaka da mutum zai yi ya shayar da mutane ruwa ya saman musu ruwa su rinka amfani da shi Allah zai gaya ma dan adam ce na nemi ka shayar da ni falam tuskini ka ki shayar da ni fa qala yace ya rabb ya ubangiji na wa kaifa ka?" ya za ni shayar da kai ba ka bukatar ruwa wa anta rabbul alamin kai ne ubangijin talikai fa kula allah sai yace inna abdi fulanan istasqaka ai bawa na wani ya zo ya nemi ka shayar da shi falam tasqihi ka shayar da shi kike ba shi ruwa amma alimta shin baka sani bane annaka law ta saqaitahu cewa da ka shayar da shi ne lawajatta zalika indi da za ku ga ku samu sakanya a guri na an sakanya maka Yabna adam ya kai dan adam maritu falam ta'udni ya salam ka duba irin kalmar nan ka san yadda Allah ke ji da bayansa. maritu wa lam na nayi rashin lafiya Allah baya rashin lafiya amma saboda bawan nasa da yayi rashin lafiya yayi magana dan mutum ya ga girman magana na yi rashin lafiya amma baka ziyarce ni ba kola ya kai fa a'udu ka ce ya ubangiji ya za a yi in kawo maka gaisuwa wa anta rabbul alamin alhali kai ne ubangijin talikai kola amma alimta Allah ya ce masa shin baka sani bane anna abdi fulanan cewa bawa na wani marido ya yi rashin lafiya falau kunta da ka je ka gaishe da shi ne lawajatta zalika inji da za ka samu sakanya a gurina au kawala wajatta ne inda ku da ka same ni a gurin shi inda ka je ka gaishe da shi ne a lokacin da baya jin daɗi kaga wannan yana nuna ne yana nuna daraja da falala na ziyartar musulmi a lokacin da baya jin daɗi yace na Musa bin Isma'il ce Musa bin Isma'il at-Tabuzaki ya babu labari kawala qala na Aban bin Yazid na fatada kawala qala haddathani Abu Isa al-Aswari qala an Abi Sa'id قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي عود المريض كرن أكي كرن أزيارة مرة العافية واتبعوا الجنائز إذا لا أكي قاوة كرن أبن قاوة هل أجي أبن نساء تذكركم الآخرة هكذا ديرم تناسدكم الآخرة ya ba ku daman tunawa da cewa lallai Allah ya muku ni'ima idan mutum ya je ya kalli mara lafiya ya je asibiti ya je ya gaishe da mara lafiya ko ya je ya ziyarci mara lafiya a gida in ya fito daga gurin shi in ya zama mai tunani dole ya gode wa Allah ki alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila ya gode wa Allah wanda ya masa ni'ima ya fifita shi akan wasu ga wasu nan suna kwance ba su da lafiya ba sa iya ibada ba su iya zuwa masallaci ba sa iya karanta alqur'ani ba sa iya abubuwan da ba sa iya wa suna da yawa sai mutum ya ga cewa ga shi Allah ya hore masa shi kila ba shi da kuɗi ne ga wani nan ba shi da kuɗi an hada masa da rashin lafiya shi kuma ya Ka ga mutum sai ya gode wa Allah haka nan idan mutum ya koma yana bibiyan yana bin jana'iza sai tana masa lafiya, wannan shine hikimar bin jana'iza to amma ma al'asafi shadid a yau mutane suna bin jana'iza amma hikimar bin jana'izan babu gabaki daya ana bin jana'iza amma ana hira ana dariya ga gawa nan a cikin mota amma waɗanda suke zaune da gawon ma a cikin mota hira take yi suna hiran siyasarsu suna hiran al'amura suna dariya a je makabarta ana binne gawa maimakon mutane su shuru ana juyayi ana tunani sai kaga mutane hira suke yi wa'ancan suna hira wa'ancan suna hira wani ma zuwa zai yi zai tada kashe wani zuciya to hikimar bin gawa shine zai tunatar da mutane lahira mutum ya zama yana tunanin cewa to da shi ne yanzu rayuwar ta kare ba inda kai ne yanzu aka ce yanzu za a ɗauke ka kai ka aje abin ne ka wani aiki kai wani abu ne kake tunanin za ka yi Allah ya gafarta maka wani tuba za ka yi menene abubuwan da ka koya cikin wayanka menene abubuwan da ka koya a gida menene abubuwan da ka koya a office menene abubuwan da ka koya a gurin kasuwancinka wanda mutane za su je su gani idan baka yau masu bular sara'ir asiri ya tsoro duk abin da mutum ke tunanin ya ɓoye shi ina tunanin babu mai gani sai a zo a tarar shi nan sai dai a rufa mutum asiri to mutum in yana ganin haka sai ya gyara ayyukansa saboda tuna mutuwa na daga cikin abin da ke sa mutum ya gyara ayyukansa shi yasa na sallallahu alaihi ne gida aktiru min dhikri hadimin ladda ku rinka yawan tunanin wancan abin da ke yanke mutane dadin su wato almaut mutuwa kenan da haka wannan ne hikimar mutum ya je ya ziyarci mara lafiya zai musu addu'a zai wa'azantu idan za a kai gawa a bi gawan nan a bi gawan da majalisin wa'azantuwa alimamul imam ya ce haddathana malik bin isma'il kawai حدثنا أبو عوانة قال عن عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبيه كزمان كنت أبو سلمة بن عبد الرحمن بن kawai قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة النبي إرادة da amincin allah. su ƙara tabbata a gare shi ya ce salatun na haƙƙun ala kulli muslim akwai abubuwa guda uku dukkanin ga gabaki daya haƙoƙi ne akan kowane musulmi wato haƙƙi abinda ke ya kamata bisa ba za a bashi ba face da darura na farko shine iyalatul marid aje a gaishe da mara lafiya haƙƙi ne akan dukkanin musulmi ga dukkanin musulmai yace wa shuhudul janaza da kuma halartar jana'iza dole ne a samu musulmi da za su je ta halarci jana'izar musulmi wa tashmitul atis da kuma yin addu'a ga wanda ya atishawa idan mutum ya atishawa a masa addu'a idan hamidallaha azza wa jalla amma idan ya gode wa Allah wanda ya atishawa bai ce alhamdulillah ba ba a ce masa yarhamukallah kamar da zamu zo mu gani nan gaba hadisan da za su suna bayanin ladduba akan yadda ake yin atishawa idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah to wajibi ne kan duk wanda ya ji shi ya ce masa yarhamukallah ba kamar iyadatul maridi bane za a ce idan wasu sun je ya wadatar da kuma ittiba'ul janaza da za a ce idan wasu sun je ya wadatar shi tashmitul asis, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani shi ne idan mutum yayi hamdala bayan atishawa wajibi ne ga duk wanda ya ji hamdalan nan nashi ya ce masa yarhamukallah wannan dole ne sannan imam al-bukhari ya kawo wani babu yace babu du'a il a'id lil marid bi shifa babu da yake bayani akan du'a ul a'id lil marid idan mutum ya je ya kai gaisuwa ga mara lafiya to ya masa addu'a bi shifa idan Allah ya bashi lafiya kaga a shirke na Allah na karban addu'a ana son mutum ya addu'a ya ji na Muhammad bin al-Musanna قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال عن عمرو بن سعيد قال عن هبير بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد هبير بن عبد الرحمن yace uku daga cikin ƴaƴan Sa'ad sun bani labari Sa'ad bin Abi uku daga cikin ƴaƴansa sun bani labari an ce su ne Amir da Mus'ab da Aisha bint Sa'ad su ukun nan suka ba ma humayd bin abdurrahman labari yu yuhaddithu an abihi kowanne yana ba da labari daga mahaifinsa cewa ya ji mahaifinsa ya gaya masa wannan cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakala ala sa'ad ya'uduhu bi makkah annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin sa'ad bin abi waqqas sa'ad bin abi waqqas yana fama da rashin lafiya a garin makka saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kai masa ziyara ta gaisuwa ya ce fa baka sai ya yi kuka sa'ad bin abi waqas sai ya fashe da kuka da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma ga da me sa ka kuka ya sa'ad kaga da ya kame kan shi? Hmm? amma ko da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fashe da kuka me yasa ya fashe da kuka wani lokaci idan abu ya samu mutum zai iya cijewa ya kame amma yana ganin masoyinsa sai ya kasa mallakan kansa saboda ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana fama da rashin lafiya sai ga masoyi nan ya zo wanda ba sa son sa rabu da shi yana tunanin yanzu in fa shi ya bar duniya yanzu ya rabu da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sai ya fashe da kuka saboda wani abin da yake damunsa wa qala ma yubkika annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yake damunka qala khashitu an amut bil ardi allati hajartu minha tsoro nike ji ya rasulullahi in mutu a kasan da nayi hijira daga gare ta tunda ya bar kasan makka yayi hijira ya koma madina to gashi yanzu an je aikin haji ya zo yana fama da rashin lafiya sai ke tsoro yanzu idan ya mutu a nan makka babu matsala kuwa bayan shi ya bar garin makka ya yi hijira saboda haka ake so idan mutum ya yi hijira ya bar guri don allah to baya komawa gurin to da abubuwa sun daidaita ya bar gurin ne don allah ya bar shi kenan ya tafi saboda ka to an amuta bil Abdullahi allati hajartu ha ina tsoro ne kada in mutu a ƙasar da na yi hijira daga gare ta kama ma ta sa'ad kamar yadda sa'ad ya mutu shi wannan sa'ad bin abi waqqas shi ɗayan sa'ad bin sa'ad bin sa'ad bin khawla mijin al aslamiyya shine mijin subai'a al-aslamiyya wacce ta hanyar ta ne muka fahimci mace in tana da ciki mijinta ya rasu to iddanta shine idan ta haihu tana haihuwa ko da bayan dare ɗaya ne ta haihu to kenan ta gama iddanta iddatul wafa mai hukun arba'ata ashkurin wa ashar watanni goma eh, watanni hudu da kwanaki goma ita mai ciki idan ta yi wannan to kenan. lokacin da mijinta sa'ad bin kaula ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ciki ta gama idda bayan haihuwarta bayan wasu ɗan kwanaki da aka sa'ad bin kaula shi ya rasu ne a garin makka wasu malamai suka ce shi bayan ya yi hijira daga makka ya koma madina sai ya koma garin maka ya koma da zama ba wai wani abu ne ya kai shi ba a ya koma gurin ne da zama to sai ake ganin da matsala ya yi hijira daga makka kuma ya koma makka da ganin daman da hanyar su a makka ana ganin su akwai damuwa saboda ka shi sa'ad bin abu yau yake cewa nima ma ba na san rasu a garin makka yadda sa'ad bin kaula ya rasu a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce allahumma shfi sa'adan اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا يا الله كباب سعد اللافية الله كباب سعد اللافية الله كباب سعد اللافية ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم yana faɗin wannan su uku wanda wannan na nuna ladabin addu'a shine akwai ilha'i kana ce Allah ka bani Allah ka bani Allah ka kare ni Allah ka kare ni Allah ka taimake ni Allah ka taimake ni Allah ka taimake ni kana ce sai ka samu abin da yake nema ilha'i kenan yana daga cikin ladabin addu'a dan adam shi ne idan ka nace masa yayi fushi sai ka fi nace amma shi Allah yana son ka nace wajen addu'a sai ya baka abin da yake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma shfi sa'adan thalathan fa qala sai yace li malun kathir sa'ad bin abi waqqas yace ya rasulullah ina da dukiya masu yawa yarithuni ibnati kuma mai gado na wacce za ta gaje ni ita ce kyata ban mamaki Aisha kenan ce afa usi bi mali shi, shin yanzu zai na samu yi wasici da dukiya na shi daya yi sadaka da shi da ita qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a qala fafi Kulu sai to in yi wasici da kashi biyu cikin uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce la qala fa nisfu ce to in yi wasici da rabi in yi sadaka da rabi in rike rabi qala la ya ce to fa to kashi ɗaya bisa uku ba kawala annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-thuluthu wa thuluthu kathir ai to kashi uku ma da ake magana kashi uku nan na da yawa wanda malamai suke cewa to abin da yafi shine ai wasiki da abin da bai kai kashi ɗaya cikin uku ba na dukiyar mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna sadaqataka min malika sadaqa idan ka doka daga cikin dukiyanka kai sadaka kai sadaka wa nafaqatuka ala iyalika sadaqa idan ka dauki dukiyanka ka shiyar da iyalinka sadaka ne wa ma ta'kulu mura'atuka min ta'amika laka sadaqa abinda matanka take ci abinda iyalinka take ci daga cikin dukiyarka sadaka ne gare ka wa innaka an tada'a ahlaka bi khairin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ka bar iyalanka da alheri wato ka bar su cikin dukiya aw qala bi aishin ko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka basu cikin wadata na rayuwa khairun shi fa yabi alheri min an tada'ahum da a ce ka basu ya takaffafuna nasa suna bibiyan mutane suna roƙo wa qala bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da hannun cewa ka basu suna roƙo annabi ya nuna hannu kamar mai roƙo cewa ka basu suna tambayan mutane cewa ku bani ku bani wanda abinda addinin musulunci ke karantarwa shine mutum ya zama mai bayarwa ba mai ansa ba yadul ulya khairun min yadis wanda mahallin shahid a nan shi ne addu'a ga wanda aka je aka yi wa iyada babu laifi in an je an yi wa mutum an je an kai gaisuwa ga mara lafiya babu laifi wani ya yi masa addu'a babu laifi wani ya yi masa addu'a ya ce kuma a lokacin da yake addu'an nan babu laifi waɗanda suke tare da shi su yi amin a lokacin da ake masa addu'a saboda su ma amin da suke cewa shi ma kanshi addu'a ne za a yi masa addu'a na Allah ya ba shi lafiya qala annabi imam bukhari yace babu fadli iyadatil marid babu wanda ke bayani akan falalan ziyartar mara lafiya cewa wanda ya je ya kai gaisuwa ga mara lafiya shi ma akwai falala a wannan aikin nashi imam bukhari yace haddathana musa bin isma'il ce musa bin isma'il يا باب الأباري قال حدثنا عبد الواحد يتي عبد الواحد يا باب الأباري قال حدثنا عاصم قال عن أبي كلابة يتي لقى أبو كلابة قال عن أبي الأشعث الصنعاني قال عن أبي أسماء قال يتي لقى أبو أسماء يتي من عاد أخاه duk wanda ya kai gaisuwa ga ɗan uwansa كان في da الجنه to yana cikin furfar aljanna abin da ake cewa furfa kamar mutum ne yana tsinka ƴaƴan itatuwa yana girban ƴaƴan itatuwan aljanna shine abin da ake cewa alkurfa ƴaƴan itatuwan da ake girba su ake cewa alkurfa idan an girbe su a lokacin kharif saboda ka furfatul janna kamar mutum ne yana girban ƴaƴan itatuwan aljanna a lokacin da ya ziyarci dan uwansa ba shi da lafiya wato aikin nan nasa zai gadar masa da shiga aljanna wanda idan ya shiga aljanna nan zai samu ƴaƴan itatuwan aljanna wanda zai amfani da su qultu li abi kilaba abu kilaba eh, abul ash'ad kenan abu asma kenan ko ko dai asim ko asim ne yake cewa ma kur ma kurfatul janna me ake ce me ake nufi da kurfatul janna qala janaha yace ai itatuwanta qultu li abi qilaba yace sai na ce ma abu qilaba an man haddathahu abu asma za mu ji cewa abu asma ya ba da labari ne kamar shi yake faɗi ko to shine asim yake tambayar abu qilaba cewa shi abu asma daga waye ba da labarin daga gurin waye jiyo labarin nan kawala an sauban an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga sauban ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sai mabu kari ya ƙara kawo wata hanya wacce take karfafa wanda yake haddazana ibn habib ibn abi sabit kawai haddazana abu usama kawai an lamusanna kawai azun ibn sa'ad kawai haddazana abu kilaba kawai an abil ash'as an abi asma arrahabi an sauban an nabi sallallahu alaihi wasallam na hau sai zo da isnadin a cike wanda idan muka duba wannan isnadin akwai wanda ake cewa abu kilaba abu kilaba wani bawan Allah ne sunansa abdullahi bin zaid aljarmi abdullahi bin zaid aljarmi yana da kissa wacce take da ban mamaki kamar yadda malamai suke kawowa wanda yana da alaka da wannan babin da kike bayani na rashin lafiya da kuma godiya a lokacin da muke ke fama da rashin lafiya akwai wani bawan Allah ana ce masa Abu Ibrahim shi ya ba da kistar abdullahi bin zaid al-jurahi abu kilaba Ya ce wata rana ina cikin tafiya ina matafi sai na bace hanya na kuskure hanya na yi ta shawagi ina neman ina hanya Ya ce ban farga ba kawai sai na ganni a wani tanti tsohon tanti wannan tantin yana wajen gari ne kamar da muka yi bayani ba wai yana cikin gari ba ne shi kaɗai ya ce sai na ga wani mutum yana zaune mutumin nan ba shi da hannaye hannayensa guda biyu a yanke suke gashi makaho ne yana zaune baya iya yi kansa komai yace amma sai na ji kamar yana faɗin wata kalma yana ta maimaita kalma yana ta kalma makaho baya iya miƙewa balle ya amfana da kansa baya iya yin komai gashi makaho ya ce sai na kusance shi in je in wai me yake cewa ne ba zai gan shi ba sai ya kusance shi da ya matso kusa da shi sai ji bawon allah na cewa alhamdulillahi alladhi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila to alhamdulillah godiya ta tabbata ga allah alladhi faddalani wanda ya fifita ni ala kathirin mimman khalaqa akan mafi tsayawa daga cikin bayansa wanda ya halicce su tafdila ya fifita ne fifitawa a kansu ke ba mu allon da yana ta maimaita wannan kalmar Abu Ibrahim ya ce sai na take kallon bawan allon ne makaho hannayensa a guntule yana zaune baya iya miƙewa baya iya komai sai dai a yi masa ya kalli tantin nan tsohon tantin babu iyali a ciki babu yara a ciki babu mai hidima a ciki shi kaɗai bawan Allah ne yake zaune kuma yake cewa alhamdulillahi alladhi faddalani ala kafirin, min man khalaqa tabdila ce sai yi mamaki ce ikon Allah abin al'ajabi baya karewa ce sai ya so ya tudale ya wuce ya bashi a gurin sai shi abu kilaba sai ya ji ƙara sai ya ce waye a gurin nan sai ya masa sallama ya ce salamu alaikum ni ne ya ce amma ni ban ya ce kai wane ne ya ce ni abu ibrahim ne ina tafiya ne na ɓace hanya ina cikin neman hanya sai na ci karo da wannan tentin daga amma kuma abin mamaki na zaga shi irin yanayin da kake ciki na ji kana motsa bakinka kana faɗin wata magana da nesa sai na matso kusa in ji mai kake faɗi sai na ji ce ga kalmar da kake faɗi sai abu kilaba sai ya ce masa ina da bukata ɗaya da nike son ka biya min sai abu ibrahim ya ce eh kafin in biya maka bukata ni ina son in maka tambaya guda ɗaya ka an sami ni kafin biya bar bukatan ka abu kilaba ya ce me tambayan ka ya ce don allah a irin wannan yanayin da ka samu kanka godiyan mai kake yi kana cewa alhamdulillahi alladhi faddalani ala katirin Min man khalaqa tabdila ni ban fahimci wannan ba sai abu kilaba ya ce maka Allah subhanahu wa ta'ala ya bari da hankali na ina da hankali ina riskan ina iya tunani yi tunani game da ayoyin Allah hankali na bai gushe ba ya ce ma abu ibrahim ka san akwai wanda hankalinsu ya gushe ka taba ganin wanda hankalin ya gushe ya zama to mahaukaci ne abu ibrahim ya ce haɓawa suna da yawa abu kilaba ya ce to alhamdulillahi alladhi faddalani ala ha'ula'il kathir tafsira. ina gode wa Allah wanda ya fifita ni akan waɗannan dangin mutane suna da yawa tunda kace suna da yawa mahaukata to Allah bai yi ni mahaukata mahaukaci ba saboda ka ina gode wa Allah wanda ya fifita ni akan mahaukata da yawa ni bai sa ni mahaukaci ba abu kilaba ya ce masa ni ina ba na iya gani ne amma ina jin magana kai ka san akwai mutane da kurame ne ba sa jin magana duk abin da zai faru a gurin su kurame ne abu ibrahim ya ce waɗanda mutane suna da yawa Allah ya yawa da su yake to alhamdulillahi alladhi faddalani ala ha'ula'il kathir ina gode wa Allah ne akan wanda ya fifita ni akan waɗannan mutanen wanda kurame ne ba sa jin magana yace ka san akwai mutane waɗanda ba sa iya magana bebaye ne yace ke eh, na san su suna da yawa yace to ni gashi Allah ya ni yi ni ina iya magana ina iya karanta ayoyin Allah ina zikiri ina ambatan Allah ina karanta Qur'ani ba na gode ma Allah da ya fifita ni akan waɗancan wanda ba sa iya magana ba ya ce kai kasan akwai wasu ni yanzu allah ya jarabce ina fama da rashin lafiya amma kuma na yi haƙuri ina kuma fatan allah ya bani sakai ya bani lafiya ya ce kasan akwai wasu kafirai ne kuma allah ya jarabce shi da rashin lafiya ba sa fatan samun alheri a duniya ko lahira su ma suna fama da rashin lafiya suna fama da cuta amma kuma ba sa fatan komai a wurin Allah in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun aw ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yamlik ni ina fatan zan samu sakai a wurin Allah amma shi wancan baya fatan komai to yace ka san akwai irin waɗannan mutane Abu Ibrahim yace su ma irin waɗannan suna da yawa Abu Kilaba yace masa to ni ma ina cewa ni alhamdulillahi alladhi faddalani ala ha'ula'i kathir abu ibrahim zai ce sai na zo na ina mamakin irin ƙarfin imani da Allah ya ba wannan bawa Allah irin wannan yanayin amma godiya yake cewa Allah ya fifita shi akan wasu yana kallon waɗanda Allah ya ɗora shi a kansu bayan ya gama sai abu kilaba ya ce masa to ni kuma yana da bukata sai ce to shi kenan ya ce za ka biya mini bukata ya ce eh mana zan biya maka bukatan ka insha Allah abu kilaba ya ce kamar yadda ka gani a nan babu wanda ke tare da ni wata da wakila za mu dan ku karanta kistan kistan abu kilaba mahallin shahidi dai shi da cewa a mutum ne wanda ya haƙuri da jarabawan da Allah su wani ya masa da haka yana ganin sun wani lokaci ma za mu iya tsayawa a nan da fatan abu na makaranta daidai Allah ya ba mu shi wanda kuskure ne Allah ya gafarta mini a ga ramadana nan na zuwa za mu dakatar da karatuttuka insha Allah sai bayan Ramadan idan Allah ya ce mu insha Allah kila bayan sati ɗaya ko da sallah za mu sanya lahadi ɗaya tsakanin sallah da kuma dawowar daga karatu insha Allah muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana waɗannan ayyukan da muke yi ya ba mu lafiya da zama lafiya ya ba mu ikon azumtan Ramadana cikin koshin lafiya ya ba mu ikon bauta masa yadda yake so ya kuma karbi ayyukanmu sai mai yi kokari mu zage damtse wajen gabatar da ibadoji a cikin wata kada mutum ya yi kasala mutum ya ribaci lokacin shi lokaci ne muna fatan allah ya mu da rai da lafiya ba mu sani ba waɗanda suka kai su waye kuma za su ƙara ganin wani bayan ramadanan nan muna roƙon allah su ta'ala ya karɓa muna muna kuma godiya ga a kwamitin masallaci fara daga kan liman zuwa ga sauran 'yan uwa waɗanda suke gudanar da harkar masallaci allah ya saka musu da alheri ga wannan dama da suke fadawa na karatu a cikin masallaci 'yan uwa kuma da suke halartar karatu allah ya saka mu kowa da alheri mu da suke karantar da mu a koda yaushe muna roƙon allah sun ala ya saka musu da alheri ya albarkaci rayukansu waɗanda suke riga sun rasu allah ya gafarta musu وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. tabi ta wani fuska kama a kwato masa haƙƙi a bashi gaskiya ne ba zan iya cewa ko akwai hisabi ko babu hisabi ba sai dai idan mutum ya saka sakaci da shi yana da laifi kuma mutum a ce masa yayi abu ne ya ki yi to zai samu laifi wannan shi ne, amma a ce kuma akwai ladan da za a ba ma wanda ba a yi ma a tashmiti ba gaskiya ba zan iya cewa ko akwai ko babu ba wallahu ta'ala a'lam alaikum salam wa eh, misali yanzu a cikin masallaci yanzu wani sai atishawa hanni dole in yanki karatu sai masa yarhamukallah sunan ci da karatu haka za a ce masu kowa ya ce masa ya hamu kalla haka kowa zai faɗa duk inda mutum ya ji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake haqqun ala man sami'ahu an yushammitahu haƙƙi ne akan duk wanda ya ji shi ya masa addu'a da haka dai za a hakura dai a masa addu'a ne kuma wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar yarhamukallahu yarhamukallahu eh yarhamukallahu ana cewa mene? da wanne da wanne? warhamakallahu da yarhamukallahu eto eh abinda yake daidai shine yarhamukallahu e shine daidai amma warhamakallahu gaskiya ba shi da ma'ana sosai wannan ma iya tunawa da menene ma'anar warhamukallahu ba amma abin da yake daidai shine yarhamu ai daga rahima ne rahima Allah ya ji kanka ya tausaya maka ya maka rahama to shine sai a ce yarhamukallahu Allah shi maka rahama Allah ya tausaya maka kaga ai dukkan mu muna neman rahamar Allah subhanahu wataala alaikum salam radiyallahu anhu ya ce ne نعم نعم shi miskini kasan azumi a irin wannan azumi ne na zai iya zama azumin nafila wanda ba dole bane kowa yi zai iya zama kila azumin litinin alhamis ko kuma ayyamun biyu sha uku sha biyar a cikin wata kuma ko da misali ma cikin ramadan ne zai iya to bayan an sha ruwa ya shi ta ciyar da shi wallahu a'lam zai iya yiwa amma ihtimali ne cewa ba lalle ne ya zamanto lokacin azumi ba kuma zai iya zama ko da ya zama cikin lokacin azumi zai iya zama bawon Allah nan ba shi da lafiya shi ba zai iya yin azumi ba to za ka sai sai na abubakar ya ciyar da shi duk ihtimali ne wanda zai iya zama cikin azumi ko ba cikin azumi wallahu a'lam barakallahu fi alaikum domin su uba don wani yaron da ke jin daɗin shi yaron da ke ta daɗin shi amma yaron nan ba shi ne ba shi sanadiyan shi uban eh, na yana akwai abin da iya hana yaron nan da ɗan uban na iya farin da kuma cewa kada a ba shi gado akwai abin da iya hana yaro don ya mutu na mahaifai ba ya kuma tsira da ayyana da abin da ya shafi gado ba haƙƙin ɗan adam ba ne hakki ne da allah wanda ya ba mutane da haka ɗan adam ba shi da hurumi ya ce wai kada a ba ma wani gado ba shi da hurumi abin da ya hana gado ko bauta ko kisa ko ikhtilafu din ya zama cewa wannan musulmi ne wannan kafiri ne babu gado tsakaninsu ko wanda ya kashe mahaifinsa babu gado tsakanin ko yaron da yake cikin bauta ba ya gada mahaifinsa in gane wannan ko to idan aka samu wannan abubuwan guda uku su suke hana gado amma saɓaninsu su babu abin da yake hana gado Allah shi ya bada faridatun min Allah hukunci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala da haka koda uba baya jin dadin yaro ce shi ya bar wasici cewa wani kar a bashi gado dole ne a yi watsi da wancan wasici saboda ba wasici ne wanda ya dace da dokar musulunci ba kai ko da ma uba misali a kaddara uba ya yi sharɗi da yaro cewa zan ba ka dukiya ka je kai karatu a turai amma da sharaɗi fa ba ka da gado sai yaron ya ce eh na yadda sai aka sa hannu to sa hannun nan kaman babu shi ne ba shi da amfani saboda babu wanda ke da hukunci babu wanda ke da hurumi ya zama shar'un shar'un batil kenan kullu shar'un zai tafi kitabillahi fa huwa batil walau kana mi'atu shart ba za a yi izina da shi ba da haka gado abu ne wanda Allah ya ba kowa kasansa babu kuma wanda zai iya hanawa, sai dai mutum ya ce to nina ya yafi na wakatan ne kaɗai? wannan shi shine wallahu tabaaraka ta'ala a'lam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين